Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ɗora ne akan inda muka tsaya a makon da ya gabata a tattaunawar da muke yi kan matsayin da Majalisar Dokokin Amurka ta cimma kan amincewa a faɗaɗa ikon kaɓo bashin da zai ba gwamnati damar samun kuɗaɗen kashewa. da yau za mu ɗora ne a tattaunawar da muke da dr nasir danmowa malamin jami'a da ke koyarwa a nan amurka wanda ke mana fashin baki kan wannan lamari sunana mahmud lalo To a makon da ya gabata muna gab da yi wa Dr. Nasir Damowa wannan tambayar sai lokaci ya shammace mu. Amma yanzu bari mu ɗora inda muka tsaya. gabanin wannan matsaya da aka cimma kan faɗaɗa iya adadin kuɗaɗen da za a ciyo bashi wani abu da ya zamanto kamar bambara kwai ga buƙatar da joe biden ya miƙa wa majalisar na neman amincewa da wasu kuɗaɗe na triliyoyin daloli don samar da eh. ababen more rayuwa wato ya gamu da cikas a majalisar wasu hmm. za su yi mamakin yadda wa gagga daga cikin 'yan jam'iyyar ta democrat suka ƙi mara masa baya duk da cewa suna jam'iyya ɗaya ne. Eh, to amma in wanda ya san yadda siyasa amurka ke ta yada zai mamaki wannan waɗanda ka san um, su yadda abin yadda kamar yadda aka faɗa can su duka majalisu ne suke yin kasafi suke yin dokoki da komai shi shugaban ƙasa rattaba hannu kawai ke kan doka ya yi mm-hmm. so don ya ce yana da ƙuduri sai ya kawo majalisa sai su duba su kuma in sun kai yadda da shi sun ka amince to daman abinda ake so ka san mutum sittin daga cikin ɗari na abin nan na 'yan majalisar dattawa da sanatocin mm. su yi da wannan ƙudurin sannan ya wuce. To a halin yanzu ita jam'iyyar demokrat tana da mutum hamsin ne. Sannan biyu daga cikin hamsin ɗin ga. Kaga waɗancan republican su ma suna da hamsin. To biyu daga cikin hamsin ɗin ga da Joe Manchin da Sanima. Eastern mm. Cinema din nan. Mm. ta fito daga Arizona shi kuma ya tura daga West Virginia. Haka. So, kaga wannan jihohin ana su ne da ake ce ma jajjayen jihohi wato jihohi ne na 'yan Republican. So, dole ne su yi taka tsantsa. Akasarin masu zaɓensu su don su zo su wakilce su 'yan Republicans na. Mm. so kaga kenan ra'ayinsu ya zo kusan ɗai da 'yan eh, republicans kenan na gani eh wato su suna ke cewa masu sassauta ra'ayi a cikin eh. matsakaitar ra'ayi a democracy su suna tsaka-tsaki kenan eh, eh tsaka-tsake eh hmm. so haka abin yake ta su bayan da za a yi shi wanda ke wakilta yi abin da zai saba ma ko kuma ya san cewa su wanda suka zaɓe shi ba su haka nan hmm. don yana gudun kada ya gamo da kushin masu zaɓe tunda ka san su zaɓen su yadda suke yin shi ba ba za a yi ba a maguɗi so ba ka iya cewa bari ka je ka sai kuɗi ko wani abu sai dai kawai in ka je wurin aiki ka aikata ka aiwatar da abin da su ma suka zaɓe ka suka ce ka je ka aiwatar in baka yi ba kuma sun san ba za a zaɓe ka ba lokaci hmm. To, a dakta kamar akwai wani darasi da kasashen kasashenmu masu tasowa za su iya koya a wannan kikaka da ake ta yi tsakanin fada shugaban kasa da majalisar dokoki? kwarai ni um, abu biyu ko uku ke gani ni ga wannan ma da faru. Wanda ya kamata da su masu masu guna da mulki a can kasan mu ta Najeriya da kuma mu na Afirka. Mm. Da kuma su mutane su lura shi shi. Wato Um, komai da za a ya kamata a zauna a yi uh, yarjejeniya a game da shi hmm. kamar mu muna da wani idan tun da kusan uh, demokaraɗiyya amurka ta muka goya koya amma dai ba mu binta akan ka'ida kaga yanzu misali uh, ko a jiha ko a ƙasa gwamna ko shugaban ƙasa ya ga dama idan aka samu kuɗin jiha sai ya aiwatar da su yadda yake so Mm. ko ya yi budget ba dole an yi budget an dai riki shi ne akan takarda amma ba abin shi har zuwa abin ga karshe sannan abu na biyu shine um, duk abin da eh, gwamnati za ta samu ya kamata ce an yi kasafin shi mm. eh, an yi tunanin shi a ce ok ana ganin za a samu kaza kila kamfuna kaza sun buɗe za a samu haraji wurin wurinsu to wannan harajin ya kamata a bi shi eh, nawa aka samu naira goma ko naira kaza to ya aka yi da shi mutane su sani sannan gwamnati ta nuna mutane ga abin da ta yi da kuɗin su da ta karɓa mm. na haraji don wannan zai sa kaga mutane su gane cewa eh biyan harajin yana da amfani to a biya haraji ita kuma gwamnati dole ne ta abin nan ta yi aiki da kuɗin mutane da ta karɓa don gudun kaga eh, a zargi ya fito cewa eh an karbi kuɗi kaza mun ba a yi amma da su bai kamata ba hmm. sannan abu na uku shine wato um, wannan rarrabewa na tsakanin iko wato shugaban kasa sashen shugaban kasa mulki kenan hmm. da su 'yan majalisa da kuma kotu kowa ya kasance an bashi shi hakkin shi yana da abin nan ba za a take mu kowa hakin shi su shi shugaban kasa ba zai je yi zartar da abu kawai ba tare da ya abin nan ba ya ya su yan majalisa sun ba shi yarda ba su ma ba za su eh, wuce wuri ba wajen gudanar da dokoki sannan kotu ita kuma a shari'a su kuma su za su bayyana doka duk da aka yi wanda su yan majalisa suka yi don a tabbatar da cewa komai ya tafi daidai ni ina ganin waɗannan abubuwan su ne idan muka idan rike su kasashen mu afirka allah su za mu ga mu ci gaba To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damowa da Julie Lathis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya.